بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ da رياض الصالحين الإمام أبو زكريا النووي ان شاء الله زامو درسي نتري دبيو كما زامو تاشي باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمساكين والمساكين والمنكسرين والإيسان إليهم والشفقة عليهم والتوابع معهم وقصد الجنائي لهم وتقاب ملاطفة اليتيم باب توسى maraya idan kana tare da maraya sai mun karisa babu mu za ɗauka yatimi wal banat babin tausasawa al yatimi maraya mata da tausasa musu da kyautata musu misli da sauran masu rauni idan miskini yana da rauni ya mace ma tana da rauni ana son a tausasa musu wal masakini da miskinai wal munkasirin da waɗanda suka kare da rayuwa shine mutum ya ji shi ba komai ya zama kamar abun tausayi a cikin al'umma shine al-munkasir ya sallama kawai shi kan ya sallama bai da kai ya nemi wani abu wal ihsani ilayhi wa sayinsu wa tawadu'i ma'ahun da kankan da kai tare da su bil janahi lahum sassauta fuffuke a gare su wato shine kankan da wato babin zai mana bayanin masu rauni da kyautata musu kan su kakan tare da cewa kafi su matsayi mana yace qala Allah ta'ala ubangiji ta'ala ce wa fiddana haka lil mu'minin ka kasantar da fukafukanka ga mu'minai wato kai kasa kasa su ido ya tashi sama fukafukan a miƙe ne Ni ce su za a ga yana tafiya haka to in ya dan sauko da fuke kwato zai kasa ne zai kasa ne to saboda da haka kai ma ba a son ka miƙe dan dinga kasa kasa tare da ainihin muminai musamman masu rauni ya zama kana nuna cewa kai ba wani abu bane sai dai ubangiji ta'ala shine zai nuna cewa kai wani abu ne har mutane su kai wani abu ne amma kai akan kanka kanka taba yadda ka nuna cewa kai wani ne idan ka gama mutum haka to ba wani bane kamar yadda ake cewa man kana man ana fa sahuwa. huwa wanda yake ni ne kaza ni ne kaza to ba shi din bane to ka bari mutane su ce kai ne kana cewa a ban je wurin ba a a su kuma suna cewa ka kai kai in ne to kaga an samu tawazu kenan ka kaskantar da kanka mutane kowa ya san matsayinsa idan ka kai kanka inda Allah bai kai ka ba to kaskanci za ka ɗauka in kuma ka rena wanda matsayinsa bai kai naka ba to nan ma kuma wulaƙanci zai biyo baya domin ba za ka samu yadda jin na kake so ba da shi ne ake so ka ɗan yi tawabu'u ka ƙanƙan da kanka tare da wato ainihin muminai ka nuna cewa kai ba kai ba komai ba ne wanda shi ake cewa tawabu'u wato ƙanƙan da kai shi yana tsakanin girman kai da ƙanƙantar da kai wato karka ka nuna cewa ka fi kowa kar kuma ka walakanta kanka a cikin al'umma ka zama ba kowan ba kana baina baina baina ai wani abu ne a aikace baka yi ka walakanta kanka ba amma kuma a lokacin kuma kana nuna cewa kai ba komai ba ne, kuma ka ake bukata sannan tawazu'un ya zama tsakaninka da Allah kake yin sa kamar yadda manzon sun ya ce man tawaba lillahi rafa'ahu Allah wa man takabbara wa ba'ahu Allah don ne kankan da kansa don Allah to ubangiji ta'ala zai ɗaukaka shi wanda kuma ya girman kai Allah zai kaskantar da shi idan don Allah kake tawazu'unka sai Allah ta'ala kuma ya ce kai sai mumine su ɗaga sha'aninka idan ko ba don Allah kake yi ba to za a gane kuma tawazu'un ma na ƙarya ne kuma sai kaskance ya shigo saboda haka sai a dinga wato ainihin Zagin ka ana kushe ka kuma ba a daraja ka to wanda ya yi girman kai kuma dama shi yana neman ɗaukakan ne sai Allah ta'ala ya masa mu'amala da kishiyan abin da yake sai Allah ta'ala ya kaskantar da shi ya zama ba wani abu ba a cikin a cikin al'umma kankan da kai ɗabi'a ce ta masu tsoron Allah kamar da wani ke cewa inna tawabu'a min khishalil muttaqi wa bihi taqiyu ila al-ma'ali yartaqi hakan da kai ɗabi'a ne na masu tsoron Allah kuma da shi ne masu tsoron Allah suke samun wato ainihin ɗaukaka da sababin wannan amma fa duk mutumin da yake neman ɗaukaka kuma to ba zai iya tawabu'un ba kuma ba zai iya kankan da kai ba kuma kankan da kai shi yake ja ɗaukaka amma mai son ta kuma ba zai iya ba dole sai ya nuna cewa shi wani ne a duk inda yake ubangiji ta'ala yana umurtan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da cewa ya kankan da kansa ga mu'minai mun sani cewa ba wanda ya kai manzon Allah suna daraja abansa suna girmama shi idan suna gabansa kai ka ce tsuntsu ne a kansu ko girgiza kansu ba sa yi amma duk da haka ubangiji ta'ala ya ce ya kankan da kansa tare da su ya ɗauke su abokaninsa yasa sai ake sahabban manzon Allah ta sama abokanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ka san kai ka san matsayin ba ɗaya bane amma manzon Allah shi kuma ya dauke su a matsayin abokanin sa saboda kankan da kai irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ce wa kala ta'ala ubangiji ta'ala ce wa wasu wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا آه وانا آية منفسرة أبايا وإنجلي تعالى واصبر نفسك كي حقري كحقر سدكنك ما الذين يدعون ربهم جزما تارد وطن دسك بوتا وبنجلين سبيل غداة والعشي سافد يما يريدون وجهه suna neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala kai haƙuri ka ci gaba da zama da waɗanda suke bautawa Allah safi da yamma wanda suke don Allah su ne miskinin sahabbai kar ka yadda ka ce ba ruwanka da su wala ta aina ka kada idanunka ya ketare anhum gabarin su ka hango su manya manyan kafurai ka ɗauka da su musulunta su ina su zama abokaninka idan ka ya kaje zama turidu zinatal hayati duniya kana neman kawan rayuwar duniya ne anan ubangiji ta'ala yana gaya wa mazala sallallahu lalle ya gaya ya zauna tare da miskinan sahabbai kada kafiran nan su nemi ya je da zama da miskinai ya hango cewa kamar musuluntan su zai jawo al'umma da yawa nan sai ce to ba damuwa su Bilal da su Ammar su Suhaib da Qabbad Allah in an zo kudin dinga nesa nesa ku zauna a can nesa ubangiji ta ala ce kada ya haka ai da suna bautawa Allah ta'ala safi da yamma wanda ya nuna manyan mutane ne domin ma'aunin da imani ne ba na wadata ko kuma shugabanci ba so da haka inna akramakum inda Allahi atqakum so da haka masu jin tsoron Allah su suka fi kusa da ubangiji subhanahu ta'ala da aka ce da'una rabbahum suna bauta wa ubangijinsu bil gadati da safe wal ashi da yamma ba na nufin iya safe da yamma ba suke ibadan ba idan zama da safe lokacin da kowa yake fita harkokin neman abin da yana fita abin nan harkokinsa na neman kuɗi su kuwa sai zama suna bauta lokacin da yamma lokacin da kowa yake har haɗa kansu kana ɗan tattara kayanka kana ɗan lissafa abin da ka samu yamma ta yi ka tattara ka gani ban nawa ka ci cinikin nawa kai sai zama so. kuma ibada suke a wannan lokacin to ballantana kuma sauran lokuta kenan ballantana sauran lokuta kenan kowane lokaci suna bautan Allah subhanahu wa ta'ala ba sa yankewa to irin waɗannan ka zauna da su wannan yabo ne aka yi wa miskinai na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa masu ibada ne manzon Allah ya zauna da su kada ya bi shawaran kafirai da suke neman a nisan tasu domin su zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda zamu karanta a hadisi na gaba eh, kissan da ta sa aka saukar da wa'annan ayoyin shine kafirai manya-manyan sun samu maza suna suka ce masa ya rasulallah muna son mu zauna da kai mu zama muna zuwa majalisinka amma wa'annan miskinan nan da wani da wani da wani suna wajen to mu abun kunya ne a wurin mu a zo a gan mu tare da su idan kana son mu amsa da awarka mu zo muna zama da kai to ka kori wa'annan miskinai in ka kore su shikenan za mu zo mu ci gaba da zama da kai ko kuma ka sa mana lokacin zaman mu da kai daban lokacin zaman ka da su daban kamar nan suna sai kama tunanin ko yayi hakan din saboda in suka musulunta su shugabanni ne na Qurayshawa idan suka musulunta za a samu mutane cewa su musulunta to shine ubangiji ta'ala ya saukar da wannan ayan da ayin za mu karanta a can gaba cewa ya haƙuri ya shiga da zama da miskinin nan kada ya kula da wa'ancan domin ba wai imani na gaskiya za ku yi ba tunda in dai imanin ka na gaskiya ne to ba za ka yi kyamaci mu ne ba ko da talakawa ne ko miskine ne ba za ka yi kyamansu ba wajen da aka ta yi haƙuri ya ci gaba da zama da su kada ya damu da wato ainihin can mutane wannan yana nuna maka falalan zama da fakirai da miskini idan aka ce maka shugaba yana zama da talakawansa to kai ka san ya iya shugabanci idan aka ce mai kuɗi yana zama da talakawa yana abokantaka da su to wannan ya nuna cewa mutumin kirki ne bawan Allah ne mai kankan da kai to manzo Allah ta suma shine shugaban yan adam gaba daya amma kuma yana zama da miskinai nan yana zama da miskinai sai sun gayyace shi yana zuwa ko su dan dafa wani abinci su ce bismillah ko kuma ya zo ya kawo musu ziyara duka yana kawo musu saboda kankan da kai da iya shugabanci irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa qala ta'ala ubangiji ta Ala ya ce fa yatima fala ƙahar wa amma sa'ila fala tanhar wato duk zaman da za ka yi ko da hira za ka yi da ɗan'uwanka, uwanka in dai tsakaninka da Allah kake yi ba wata maslaha ta duniya ba ta wannan zaman yana da amfani kuma zai sa ubangiji ta Ala ya so kamar da ya zo a cikin hadisi sai hadisi kudusi ubangiji ta Ala ya ce wajabar mahabbati lil muta zawirina fiya wal mutajalisina fiya wal mutabadilina fiya soyayya ta tabbata ga waɗanda suke soyayya don ni al mutahabbina fiya suna son juna saboda ni wal mutazawirina fiya suna ziyartar juna saboda ni fiya kuma suna zama da juna sannan kuma al mutabazilin fiya da masu yin kyauta wa juna donni. to waɗannan dukkanin su Allah ta'ala yana son su ka so dan uwanka don Allah zai sa Allah ya soka ka ziyarci dan uwanka don Allah shi ma ziyarce ka don Allah zai sa Allah ya soka ka zauna tare da dan uwanka ku yi hira ka ɗebe masa kewa shi ma zauna da kai ɗebe maka kewa zai sa ubangiji ta Allah ya soku ka masa alheri shi ma ya maka saboda Allah wanda yana jawo soyayyan ubangiji subhanahu wataala shi yasa Allah ta'ala ya ce manzon su ya ci gaba da zama da su to bin kana zama da miskinai da talakawa wani ana don Allah kenan kake zama da su amma in masu kuɗi kuɗi da shugabanni ne wannan akwai tuhuma a cikin al'amarin ka karam wa qala ta'ala Allah ta'ala ce fa amma yatima fala taqhar amma maraya karkarin jaye shi karka zalunce shi ka daka masa tsawa ka kyautata masa wa amma sa'ila fala tanhar amma mai roƙo ko mai tambaya fala tanhar karka daka masa tsawa wannan ayan nasiha ne ubangiji ta'ala yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko shawara yake ba shi a cikin suratul duha da can manzala sa suwa maraya ne shi babansa ya rasu amma kafin a haife shi mahaifiyarsa ta rasu yana dan shekara shida to ubangiji ta'ala ba shi wannan labarin a cikin suratul duha yace a alan yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada kaga ya same ka maraya sai taro ka fa'awa fa maka ila manyar aka. ya tattaro ka zuwa ga kula da kai kakan ka Abdul Muttalib ya fara kula da kai da ya rasu babban ka Abu Talib ya kula da kai kaga da kai maraya ne Allah ta'ala ya kone maka waɗanda za su jibinci ka har ka kai matsayin da ya ka kai sannan kuma da baka san komai na shirya ba ubangiji ta ya saukar maka da wahayi ka zama annabin Allah sannan waje da fa'a fa'agana da kai fakiri ne baka da komai amma ubangiji ta ala ya wadata ka har zama kana kyautan da wani ma ba zai iya irin wannan kyautan ba wannan labarin da ubangiji ta ala ya bashi na matsayin da yake a da yana maraya Allah ya jibinci al'amarinsa har ya zama shugaba ya zama wani abu da bai san shari'a ba Allah ya masa wahayi ya samu ilimi na addini da shi fakiri ne Allah ya wadata shi har ma in mutum ya shiga halin talauci sai zo ya samu manzo sama ya nemi ya taimaka masa kuma ya taimake shi to shine ake sai ne aka ce masa fa amma yatima fala taqar ga maraya kar ka tsawata masa saboda da kai kin ma maraya ne kai kin ma da maraya ne to kar ka tsawata masa kar ka zalunce shi kada ka daka masa tsawa kar ka kyautata masa domin kai ma maraya ne aka kyautata maka aka kai matsayin da ka kai sai aka ce sai ce wa amma sa'ila fala tanha amma dai roko karka daka masa tsawa shi ba saboda da kai ailan ne kana miskini sai ubangiji subhanahu wataala wato ya wadata ka za kai wani miskini zai yana roƙo to karka daka masa tsawa wannan ita ce fassara da wasu malamai suka yi wa wa'amma sa'ila falatan har mai roƙo wanda yake bara karka daka masa tsawa ko dai ka bashi ko ka masa kalma wanda take wato ainihin mai daɗi ka masa kalma wanda take mai daɗi wala ba mu sa'a ko sai in an samu ko makamancin wannan wasu malamai suka ce fassaransa shine as-sa'il an din ne tambaya dangane da addini wa masaila sa'ila fala tara amma mai tambayan ka mas'alolin addini karka daka masa tsawa saboda aiwa wajada fadalan fa da kai din ma baka san shiriyan ba Allah ne shi ya tsora ka akan shiriyan ka santa to in wani yazo yana neman shiriya to karka daka masa ba shine as-sa'idu al-dini al-mustarshid mai tambayan addini wanda yake neman wato ainihin shiriya ka amsa masa ka amsa masa da sauki ka bashi amsa to kaga duk wayannan fasarorin sun shiga wanda ake cewa maraya shine mamata abuhu qabla bulughihi wanda baban sa ya rasu kafin ya balaga shi ake cewa maraya shi ake cewa maraya amma in bayan ya balaga baban sa ya rasu to ba maraya bane ko kuma mahaifiyarsa ne ta rasu babansa bai rasu ba ko da kafin ya balaga ne ba maraya bane na da mai da ɗawainiyarsa to da wanda bai da uba shine maraya in yana yaro karami amma idan ba idan ya riga balaga zai iya yin sana'a ya tallafa wa kansa to wannan ba ce masa maraya kinan maraya dai abun tausayi ne yaro ne wanda bai da uba bai da mai daukan ɗawainiyansa shi yasa ubangiji subhanahu wataala yake ta bayani a kansa karka ka daka masa tsawa kai masa mu'amala mai kyau kuma kar ka cinye masa dukiyarsa idan idan an baka ajiya kaman a ce babansa ya rasu kai yayansa ne ko sa ne kar ka zalunce shi bangi ta lati inna allazina ya'kuluna amwala al-yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sayira masu wato cin dukiyoyin maraya suna cin wutar jahannama ne a cikin cikin su kuma za su shiga cikin wutar jahannama din ta kona su shi maraya bai da gata sai Allah bai da gata sai Allah saboda haka Allah ta'ala shine gatansa shi yasa yake kashe bi a kansa kuma ya sa falala wajen kula da shi kamar da zamu karanta a hadisai na gaba aljannan kama kusa da saman zon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam idan kare ni kare ni maraya shi ne non maraya kuwa ta bangare biyu kula da rayuwarsa da kula da tabiyansa kula da rayuwarsa da kula da da shi yasa idan mutum ba da tarbiya ma sai ake maraya ne idan ba da mai kula da rayuwarsa ba da abin da zai ci da sauransu sai ake masa maraya to suka ce babban maraicin ma shi ne zama mutum yi da tarbiya idan ka rasa tarbiya ta addinin musulunci to babu marayin da ya fi ka shi ne wake cewa laysa al-yatimu alladhi qad mata waliduhu inna al-yatima yatimu al-ilmi wal adabi maraya ba shine wanda mahaifinsa ya rasu ba maraya babban maraya ba shine wanda mahaifinsa ya rasu ba babban maraya shine wanda bai da ilimi kuma bai da tarbiya bai da ilimi bai da tarbiya to wannan shine babban mara saboda marayu sukan rasa wannan sai rasa wanda zai dauki dawainiyan karatunsa sai rasa wanda zai kula da tarbiyansa to da haka sai tashi a rayuwarsa bai da tarbiya bai da ilimi amma inda yana da uba sa zai tashi a makaranta sai don an samu wasu wanda suka dauke masa wannan nauyin suka suka bashi abinci da sutura da karatu suka tashi a makaranta suna biya masa har ya girma ya balaga to waɗannan bayin Allah ya nagari za su kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aljanna saboda maraya bai da data in ba kama kula da shi ba ba wanda zai damu da kai ba wanda zai ce kai kaza ko kar kai kaza ah, wannan shine abin da shine maraya shi ko mai roko idan miskini ne tabbas ya cancanci ya yi roƙon halan da ya yi roƙo ma'ana baka da shi kuma ba ka da sana'an da za ta iya baka ko da sana'an amma babu harkan gaba ɗaya ko dai har ya zama na baka da shi baka da abun da za ka ci ko ba shi ya yi maka kanta to wannan ya halatta ka yi roƙo amma idan ba haka ba baya halatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za tazalu al-mas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah azza wa jalla wa laysa ala a mus'al idan mutum bai bushe ba yana sallama zai hadu da ubangiji subhanahu wa ta'ala babu wani ruwan fuska a babu ruwa a fiskansa ma'ana duk mutuncinsa zai zube saboda haka roƙo baya halatta a shari'ar musulunci manzon sun ce ka ɗauki wato ainihin igiyanka ka je kai kirare ka sayar ka ci abinci shi ya fi akan ka je ka roƙi wani ya baka ko ya hana ka ya baka ko ya hana ka to ɗaukar roƙo ko bara sana'a kuma alhalin kana da mafita musulunci bai da wannan ba akwai kaskanci a cikinsa amma in ta kama a yi sai a yi kamar yadda manzala ta suma ya mutum uku ya halatta wato su yi roƙo na farko wanda talaucinsa ya kai matiɗa har mutanen unguwa za su iya tashi su ce wallahi wane yana cikin hali na rayuwa to wannan ya halatta ya roƙa wane yana cikin hali na rayuwa ba iya ciyar da kansa yana da iyalai bai da abinci ya buga ya buga bai samu ba ka ka samu shaida kenan daga layin ku ya roƙa wani halatta mutum ya roƙa na biyu mutumin da ya yi noma ja'iha ta zo ta cinye abu dama yana ɗan noma abincinsa na shekara sai kawai wasu tsutsotsi suka zo suka cinye ko wasu tsuntsaye ko wani gobara ko kuma abin nan sunansu ne masu tumakin nan uda uda mararakin dawa saboda haka suka zo gaba ɗaya suka fada da shanunsu da tumakinsu cikin gonan suka cinye ta gaba ɗaya kuma damuna ta shi ke mutu ya zama bai da komai manzana sun ce to ya halatta irin wannan ya yi roƙo a talaucinsa ya bayyana asararsa ta bayyana inda ba da wata mafita shi ma zai roƙa na uku shine mutumin da yake son ya aurar da yarsa bai da komai ya da komai yana so ya aurar da yarsa a rufa mata asiri ta da ta yi roƙa idan dan bai da mafita taimake shi ya samu ya aurar da ya aurar da yarsa to kaga roƙo a hali na lalura ne ake yin ake yin roƙo to shi ko tambaya na addini idan mutum ya cikin wannan halin sai roƙe ka to ka ji tausayin sa ai dama ita dukiya mutum duniya suke da haƙƙi akan kanta allazina hum fi amwalihim haqqun ma'lum bis-sa'ili wal mahrum da mai roƙa da wanda ma baya roƙan duk suna da haƙƙi a cikin dukiyar kar ka ce wai don ya roƙa ba za ka bashi ba ta kama ya roƙan ai shari'a ba ta hana ya roƙa amma tambaya a addini kuma shi kuma kullum wannan ana son mutum ya zama yana cikin sa ne saboda fasalu ala zikri in kuntum na ta'lamu idan baka sani ba ka tambayi masu ilimi sun ce husnul su'ali nisful ilmi kyakkyawan tambaya rabin ilimi abdullahi bin abba an tambaye shi bima adarakta al-imam da me ka samu ilimi yake bi lisanin sa'ulin wa qalbin wahid da harshe mai yawan tambaya da zuciya mai rike karatu saboda haka in dai addini ne kan so ake kai yawaita tambaya ma in dai baka sani ma abinda ba a so tambaya ta ta'annuti tambaya ta neman kure malami ko tambaya ta son a sani a ce kai ma kana da ilimi ga shi kai tambaya kan kaza ko ka san kaza wannan shine ba a so amma in dai tambaya ne na neman karuwa to wannan ana son wannan don da shine ake iya fahimtar addini ana fahimta addini ta hanyoyi guda uku ne ko dai ka je ka nemi ilimi ko ka zama mai sauraro ko ka zama mai tambaya to kaga idan ba ka tambaya ba ka cikin wa'annan to za ka zama jahili ne ke manzon sa ce kun aliman aw muta'alliman aw sa'ilan aw mustami'an wala takun al-khamisa fa tahlu zama malami ko mai neman ilimi ko mai sauraron malamai in suna karatu ko mai tambaya ka zama na biyar sai ka halaka na biyar din shine jahili kungurmin jahili kenan shi bai sani ba ko bai nema ba ko bai tambaya ba ko ba ya sauraro to kar ka zama kar ka zama haka to kaga duk wanda ya tambaye ka duk wanda yake tambayan ilimi akwai alama alkhairi a tare da shi yana neman karuwa ne to shi wanda shi malamin kamar yadda wancan mawadacin da aka ce bai roƙo kar ka tsawata masa kar ka yi fushi sa masa ko ka biya masa bukatarsa ko ka bashi daidai gwargwadon ko ka ce alaba musa to haka wanda yanzu yana tambaya akan abin da ya shafi ilimi to shi ma dole ya haƙuri da masu tambaya ne bare ce sun matsa masa ba ta'annud amma in tambaya ne ta neman shari'a aka tambaye ka wajibi ne ka amsa saboda in baka ansa ba ka boye ilimi ubangiji ta ce innal ladina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب kawai ilimin bayan Allah ya bayyana shi to waɗannan Allah ya tsine musu ko masu tsinuwa masu kaga mutum ya shiga cikin tsinuwar Allah kenan sai dai wanda suka tuba suka gyara suka bayyana ilimi, wannan Allah zai karbi tubansu to kaga a sai wajibi ne ga dukkan wanda aka tambaye shi wani abu na shari'a da ya sani ya ba da amsa ko manzo sun ayace man su'ila an ilmin fa katamahu uljima yawm al-qiyamati bi rijami min nar duk wanda aka tambaye shi wani abu ilimi ya sani sai ya boye za a masa linzamin wuta ranar alkiyama wutar jahannama za ta dinga cin sa har bakin sa tana fitowa cikin bakin sa to kaga a ce dole ne ka amsa wanda wanda yake tambayan ka matsaloli na ilimi shine ma'anan wa amma sa'ila wala karka daka masa tsawa karka walakanta shi karka ce masa jahili mai neman mai neman shirya ne tunda ya yi bai sani ba yana neman yana neman shirya ne wanda baya tambaya to zai bata salhun li amri diyanatin fala haya إن الحياء غرور النفس فاعتصمي كم ساكت عن سؤال الدين ضل به وإن أبا كاد في كفر وفي نقم saboda haka in kai shiru to za ka bata ne duk wanda ba tambaya addininsa to to to zai bata ko wannan hadisin ko wannan ayar tana nuna mana mu dinga kankan da kai ga masu rauni kada mu dinga nuna musu cewa mu wasu ne da maraya da mai bara da wanda ke tambaya akan abin da ya shafi addini maraya mai rauni ne jahili mai rauni ne mara shi miskini shi ma mai rauni ne duk wannan suna bukatan wato tausayawan al'umma sai ce wa qala ta'ala ara'aita allazi yukazzibu biddin, din fadhalika allazi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'am al-miskin suratul ma'un ubangiji ta la ce ara'aita allazi yukazzibu bid-din wani labarin mai karyata hisabi da sakayya addinu shine al-jaza'u wal hisab wanda yace ba a yadda za a tashi alkiyama ba muna tasa sauka cikin abin nan wasi akan wasi bin wa'iz ko kuma al-mughira bin shu'ba ko da bi akida irin tasu to da haka wanda ba da tashin kiyama ba to shine ubangiji ta Allah ce to yanzu wanda yake karyata al-kiyama ka aje akan dide yake ko akan kuskure ne akan kuskure yake zaman ladina kafaru an lam yub'athu qul bala wa rabbi tub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa zalika 'ala al-hadith da haka duk wanda ya riya ba za a tashi al-kiyama to ya tabbata cewa za a yi tashin alkiyama to da haka duk inkarin sakamako ko hisabi yana inkarin tashi alkiyama wannan musu kafuri ne ba musulmi bane to sai Allah ta'ala yake faɗan irin sifofin su sai yake fa zalika allazi yad'u al-yatim masu karyata alkiyama su ne wanda suke tunkuɗe maraya suke daka maraya tsawa suke ture shi suke hana shi haƙƙinsa suke zaluntansa a suke nan zaluntan maraya da rashin tausaya masa aiki ne na kafure ba aiki na mumine ba suka ga mutum yana walakanta maraya to akwai alamar tambaya a imaninsa akwai alamar tambaya a a imaninsa saboda haka waɗannan kafuran su ne wanda suke kan kuɗe maraya wanda ba sa ainihin tausaya masa sannan wala ya hubbu ala ta'amin miskin kuma baya kwadaitarwa a bisa ciyar da miskinai ala da amin miskin ai ala da amin miskin baya kwadaitar da kansa kuma ba kwadaitar da wani wato marowaci ne shi sannan kuma baya son wani ma ya bayar to zaka shine ashahu kenan kai baka bawa marayan ko kuma miskinin ko baka son wani ya bayar to wannan ita ce mummunan ruwan da tafi kowace tsanani kenan baka bayar ba ko baka son ba ka son wani ya bayar wasu haka Allah ke da rabar mutumin da bai bayar ba in wani ya bayar zai ji daɗi kaga akwai dan imani a tare da shi akwai tausayi a tare da shi kada amma wanda bai bayar ba kuma baya son wani ya bayar da kaga wannan kan babu tausayi a tare da shi ba wannan ba ɗabi'a ce ba wato ainihin musulmi ba su kafin abin da suke cewa idan an ce su ciyar da dukiyansu wa miskinai fi sabilillahi abinda suke cewa a nut'imu man law yasha Allahu at'amahu yanzu za mu ba da abinci ga wanda da Allah ga dama zai bashi ma'ana an ce ka taimaki fakiri ya taimaki fakiri sita to Allah ba shi halice shi ba ai haka yake son ya ganki kai yanzu kana jayayya da hukuncin Allah ne Allah yana so ya ganshi miskini fakiri kai kuma kana son ka wadata shi sai su faɗi haka kaga rowa ne rowa ne da rashin imani to duk lokacin da aka ce su bayar sai su faɗi haka to wannan ko ba gaskiya bane Allah ta'ala da ya shi miskinin shine kuma ya ce ka ciyar fi sabilillahi shi ce kuma ka bashi to sai za ka kafa dalili da cewa ya yi shi miskini ka ce ba za ka bashi ba idan babu miskinan ina za ka samu falalan ciyarwa fi sabilillahi ba za ka samu ba an tambayi maza su ma ayyul qitali afdal ko ayyul islami afdal a cikin ɗabi'u na musulunci wanne ya fi yake an tu'ima ta'ama wa taqra as-salama ala man arafta wa man lam ta'rif shine ka dinga bada abinci fi sabilillah a ɗabi'u na musulunci ba kamar ciyarwa sai kuma sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba to sai ya zama kai kana kiyashin wani ya ci abincinka kana kiyashin miskini ya ci abincinka to ina imani yake sai kuma ka zo kana faɗan wasu maganganu a cikin suratu yasin ubangiji ta lati wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين idan aka ce ku ciyar fi sabilillah ku bayawa miskinai ku taimaka fakirai da miskinai marayu sai ka suna to mutumin da inda Allah ya ga dama zai wadata shi kai kai saka wadata shi in Allah ya ga dama ya bashi abincin da zai ci yi, to tunda bai bashi ba kai ya za a yi ka bashi ma'ana ce nan wanda ya halitta shi bai ji tausayinsa ba kai kai ka ji tausayinsa ne sai su dinga faɗan haka suka ce ai kukan kuna cikin bata masu cewa ciyar da miskinan na cikin bata kuke haka ma bayyane to kaga wannan shine cikakken rowa kenan ka dinga kawo wasu dalilai na ba su bane ka kafa hujja da su saboda jayayya domin kada ka bayar kar ka taimaka wani to kuma baka san cewa taimakon wani da kake yi zai sa Allah ta'ala ya taimake ka idan ka yaye wani bakin cikin duniya Allah zai yaye maka na duniya da na lahira gaba daya ka rufa wani asiri Allah ya rufa maka asiri saboda haka kamar yadda yazo hadisi wa hal turzaquna kuna illa bi dhafaikum ana tausaya muku ne ana azurta ku da sabbin masu raunin nan to idan ba masu raunin ma to ya zai ka zama mai arziki ai zai waye ba don talaka ba mai kuɗi da mai zama mai kuɗi ba kun fahimci magana sai ka mallaki biliyan daya amma duk mutane kowa yana da biliyan daya ai kaga baka da kuɗi kenan kaga kai zaka tona akan ka rijiya ka tona akan ka shadda ka gina akan ka daki ka yi rufi ka rusa nan ka share gidanka ka saka wa kanka riga ka dinka wa kanka riga komi kai zaka yi wa kanka kaga ka zama miskini kenan baka da bambanci da miskini to kaga albarkacin miskinin ne ka zama mai kuɗi ka bayar a maka ka ba wannan ya maka kaza wannan ya maka kaza kuma har ka samu wata ɗaukaka ana karrama ka ana daraja ka inda babu miskinin kuwa mai kuɗi ne kuwa zai nuna gadara ne kawai to kaga ya kamata ka tausaya musu wato kamar shugaba ne shugaban al'umma in ba al'umman shi ba shugaban bane Allah baka shugabanci ka ta gallaza mutane azaba to idan babu talakawan ya za ka zama shugaban idan a kaddara duk talakawan sun mutu kai kadai ne wa za ka shugabanta ba a kaddara dukkaninsu su ma shugabanni ne wanda za ka shugabanta idan ku yi tattar kowa kawai ka faɗa ce ba za a yi ba kuma ce ba za a yi ba ku kama faɗa kawai ba mai ba wani umarni talakawa ne yasa ka zama shugaba haka nan ma talakawa ne yasa miskine ne yasa ka zama mai kuɗi har wadatar ta ka za ta iya amfani da zame maka wato ainihin ɗaukaka da shi yasa ba a ainihin wato raina miskine ba za ka ce ai Allah ne bai ga damar ya azurta su ba ni na isa na azurta su ne lalle ba kai saka azurta wani ba amma kuma za ka iya taimakon wani kuma an ce ka taimaka masa din kamar da Allah ta'ala ya taimake ka wa ahsin kama ahsana Allah ilai ka kyautata kamar yadda Allah ta'ala ya kyautata maka haka Allah ya ce to ba za ka danne umarnin Allah ta'ala da wata hujjan da da ba ita bane sai hadisi na farko an sa'ad bin abi waqqas رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يشترئون علينا وكنت أنا وابن مسعود ورجل من خزيل وبلال ورجلان لست أسميهما فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه حزوا قرش وانا حديث daga Sa'd bin Abi Waqqas حديث مسلم من cikin hadisi yace kunna ma annabi sallallahu alaihi na fari mun kasance mutum shida tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala al mushrikuna sai mushrikai suka faɗa lin nabi sallallahu alaihi wasallam ga manzon Allah sallallahu alaihi suka ce utrul haula'i ka kori wayannan mutane in kana son mu zauna da kai ka kori wayannan biskinin wayannan fakirin la yashtari'una alaina kazo suna mana tsaurin kai wato suna iya furta magana a bakin a gaban mu in an ce ajru'a shine zama ka kana iya magana a gaban mutum baka ji tsoron komai ba to kana da jara'a ke sadaukantaka ne ko jarunta ne ta magana to wai wayannan mutane miskinan nan za mu zanga zama da kai amma ka kore su a gefe domin in suna zama tare da mu za su iya hira da mu za su iya sakewa suna magana da mu ba za su ji wani abu ba su kuma ke na matsayin su na manya miskini bai isa magana ba sai sun ba shi izini to sai suka faɗi haka manya manyan mushrikan kenan to shi kuma za su ba kullun kwaɗayin da yake su musulunta ne yana cewa Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamu Allah ka shirye da mutane na ba su da ilimi yake wa kuntu ana mutane na kasance ni in ji dubi na biyu wakka wa ibn mas'ud da abdullahi dan mas'ud wa rajul min huzail da wani mutum daga kabilan huzail bai faɗi sunansa ba wa bilal da bilal bin rabah wa rajulani da wasu mutum guda biyu lastu hima ba zan faɗi sunayensu ba kaga ya san su kenan amma ce ba zai faɗi sunayensu ba sai ce to mu ne a tare da maza sama amma mashirkan da suke cewa ya kore mu ya nisanta mu daga wurin sa yana so su zauna da shi fa waqa fi nafsi rasulullahi ma sha'a ma sha Allahu an yaka abin da Allah ya ga dama ya tarsu a zuciyar manzo Allah sai sama sai ya tarsu dikinan wato ya dan yi tunanin to ko ya dan bi yayi abin da suke so din nan saboda ai in suka yi imani kaga ba za su kori wa'annan ba imani yana sa duk musulmi su zama yan uwa to ko in dan nisan ta su ne sai su din su matso idan sun karbi musulunci sai a haɗe misalin irin wannan tunanin fa haddasa nafsahu ya zartar da ransa irin wannan abun kaga akwai maslaha ai wajen musuluntar su to shikenan fa anzalallahu ta'ala Allah ta'ala ya saukar da wala taqrudu alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashuri duna wajha kada ka kori waɗanda suke wa Allah dare da rana safi da yamma ko da yaushe ka kore su don suna yin wannan ibadan don Allah ne ina ka kore su kake zaka zauna da manya manyan kafirai wannan yana maka muhimmancin su miskinai nan a wajen Allah subhanahu wataala da falalan su sai ce ma min hisabihi ma min hisabika alaihim ma alayka min hisabihim min shay wa min hisabika alaihim min shay fatatrudahum wa takuna min adh-dhalimin manzon ubangiji ta ala yace arzikinka ba a hannunsu yake ba su ma arzikin su ba hannun kai ba kai saka azurta su ba kawai da su ba su yi su azurta ka ba idan ka kore su zaka zama azzalumi idan ka kore su zaka zama zaka zama azzalumi ko da haka kenan fakirai ne a zahiri kamar ba wasu mutane ba ne amma suna da matsayi a wajen ubangiji su wata wataala so da haka karka damu da wa'annan a damu da wa'annan miskinai don karka kore su ka zama azzalumi kenan zaka iya zama da fakirai ne wanda kana ta musu kanta lauce musu kanta sai zama zaman su da ta yafi alkhairi akan mawadata da kake hangowa wanda in kana da su kana marmari kana dan dariya da sauransu wayannan miskinan bayin Allah in ke sun ji tsoron Allah to falalan su ta ta mawadatan da ba su da irin ibadan su wanda ba su ji tsoron Allah irin tsoron Allah su ba sai sa Allah ta'ala ya ce wa maza su ba kare kori wayannan mutane wannan yana nuna maza su ba shi bai san gaibu ba Allah ta'ala ya sani ina zama da su ya zama sharri ma maimakon a samu karuwa a musulunci a samu matsala lokacin da kafirai suka zo suna magana da shi suna tattaunawa da shi kamar da su musulunta a tunanin manzala ta sama abdullahi bin maktum makaho ya zo yana tambayar manzala ta sallama wasu abubuwa na matsalolin addini sannan kuma sai bai kula abdullahi bin umar katum ba sai na kula waɗannan kafirai don fatansa su musulunta wannan kan ya riga ya shigo to amma sai Allah ta'ala ya zarge shi da wannan ce abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama kuma Allahu la'allahu yazakka so da haka ka daure fiska ka daure maka wato kaman kana so ka wani abu muhimmi ne sai wani yazo yana dauke maka hankali kaga zaka ji wani iri sai ka daure fiska haka yace to ya daure fiska ya juya wannan makahon baya saboda makaho ya zo yana tambayar shi ke na Allah ya zargi shi da wani yace to wanda kake kulawa wa ya gaya maka zai tsarkaka wa ya gaya maka zai musulunta kaga abu ne na na gaibu to sai wannan jinsi ya zama kuma daraja ga shi abdullahi bin ummi maktum aka nuna matsayinsa wannan yana na mana ubangi ta yana kula da masu rauni da miskinai da fakirai da marayu da masu abin nan lalura ta jiki ko makamancin wannan kasu tamanin wai ba su da matsayi a wajen ubangiji Allah suna da shi suna da shi kuma ai duk wannan abu rayuwa ce ta duniya idan an je lahira kuma gwargwadon imaninka gwargwadon matsayinka gwargwadon tsoron allahnka gwargwadon gwargwadon matsayinka za ka rena mutum a nan ka je lahira ka samu cewa mai matsayi ne sai ka gani matsayi ne a wajen allah subhanahu wata'ala mun kamaranta makamantar irin wannan a can baya rubba sha'asa a gabara fo'un bil abwabi law aka sama alallahi allahi la abarahu la abarrahu saboda haka ka rena mutum kuma a tsina da matsayi a wajen ubangiji subhanahu wata'ala حديثي na وان وعن أبي هبيرة حائز بن عمرو المزني المزني وهو من من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه أن أبا سفيان أتى على سلمان وصحيب وبلال في نفر فقالوا ما أخذ سيوف الله من عدو الله ما أخذها فقال أبو بكر رضي الله عنه أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك فأتاهم فقال يا إخوة أغضبتكم قالوا لا يغفر الله لك يا أخي رواه مسلم وانا حديث شكوى دقى أبو أبيرة عائد بن عمرو المزني وهو من أهل بيعة الرضوان يعني دقى تنوانا سكيوا manzo sama mubaya'a a sulhul hudaybiya ita ce bai'at furudwan wanda Allah ta'ala ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara Allah ya yarda da mu'mine waɗanda suka yi maka mubaya'a a karkashin wato ainihin bishiya ita ce bai'atu bai'atu ridwan su 100 da abun nan su a zo suka yi mubaya'a to waɗannan mubaya'an da suka yi manzo Allah sallallahu a ce shi na cewa ko za su mutu za a shiga garin makka da jita-jita da aka ce an kashe sai na usman daga baya bayyana ba a kashe shin ba kuma ba a yakin ba to sai suka samu daraja wanda in ka cire rafa'ur rashidun abubakar umar usman aliyu ka cire sauran shida wanda aka mutu albishir da aljanna ka cire mutanen badar to masu biyo ba sai su zama yan sai a taruwa Allah ta'ala ya yarda da su gaba ɗayan su wanda aka wannan daraja ne in ka ji an danganta mutum zuwa ga irin wannan to ana nuna maka matsayinsa ne idan aka faɗi mutum sai a ce fa huwa ya je yaƙin badar ko kan shahida badar ya je yaƙin badar to kaga kenan yaƙin badar ba karamin daraja ne da shi ba abin da suka je yaƙin badar suna da matsayi nan kuma sai aka ce wa min ahli bai'atir ruwa. yana daga cikin wanda suka maza sama mubaya'a a lokacin sulhul hudaybiya a ce wannan mubaya'a tana da matsayi wanda ma har ubangiji ta ya ce innal ladina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim kai suke mubaya'a amma suna yi wa ubangiji subhanahu wata'ala mubaya'a ne sai yace anna aba sufyana tabbas abu sufyan ata ala salmana ya zo salman wa suhaibin da suhaib wannan duk miskinan sahabbai ne salman shine salmanul farisi ba ne ba wa suhaibin da suhaib shi miskini ne wa bilalin da bilal fi na farin a cikin wasu jama'a faƙalu da su wa'annan fakirin sai suka ce wato zuwan da abu sufiyan ya yi bayan a suribuwa ne lokacin an yi sulhu an huduna an zama alƙawari shekara goma ba za a yaƙi tsakaninsu da musulmi ba yaki. shekara goma za a dawo wata shekara a yi umra amma da ba mun sani sun warware wannan alƙawarin aka zo aka yaƙe su a shekara ta takwas shekara biyu kenan bayan kulla wannan wato ainihin sulhu don an yi shi a shekara ta shida to abu fiya lokacin da ake wannan huduna wato tagaita yaƙi kenan ke shigo madina sai zai samu salman al-farisi da su da bilal a cikin wasu jama'a ya zo fakalu sai su salman al-farisi da su da bilal sahabbai na manzala ta sama sai suka ce ma akhadha suyufullahi min aduwillahi ma akhadha wato kaman ka hango me za a ce abokin gaban ka ne ka dinga tunanin ina ma da ka kashe shi sai suka ce ma akhadha suyufullahi hukuman Allah ba su riki ma ha marikan su ba min aduwillahi daga makin Allah wato ba mu samu mun sare wuyan Abu Sufyan ba lokacin da musulunta ba ya musulunta a fatahu Makka ma'anansa ina ma da mun sa'i wuyan kafirin nan makin Allah yakin don shi ya sa aka yi nasara a kan sabai a lokacin udu amma daga baya musulunta kuma an yafe masa duk abin da ya baya zama sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-islamu yahdu ma kana qablahu musulunci yana rusa duk abin da aka yi kafin kafin sa na laifi to suna cewa ai hukuman Allah ba su riki marikansu daga makin Allah nan ba wato ina ma da an sare wuyansa an huta da shi to lokacin kuma riga an kulla yarjejeniyan babu yaƙi zuwa ni shekaru ko ka haɗu da wannan abokin gaban naka baka isa ka kashe shi ba saboda ba a saba wannan alƙawari فقال أبو بكر رضي الله Anhu, sai na Abubakar yana nan sai ya shi ko yana cikin mawadatan sahabbai yana babban abokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga matsayinsa ya tsara na Suhaib da Bilal da ainihin Salman da Salman al su miskine ne wa'ancan Abubakar ko mawadaci ne dan kasuwa ne dan kasuwa ne sai yake musu a taquluna hadha li shaykh quraish yanzu ka faɗi wannan maganan da dottijin quraisha wannan wasiyidihin shugaban shugabansu. yanzu shugaban quraisha kuke ce masa abin nan eh, abin nan takuban Allah ba su riki marikansu a wajen makiyin Allah ba ma'ana wannan fashi ne shugaban quraishawa gaba daya ku zo kuna faɗa wannan magana a gabansa ko tsoro ba za ku ji ba ko dai abubakar ya faɗa wannan da wasa don ya don ya jarraba jaruntakan su cewa ya ya ba su ji tsoro ba suke gaya wannan babban kafirin a lokacin kuma shine shugaban kafirai ba sa tsoron ya turo runduna ta zo ta kurmushe su ya za ku gaya wa shugaban ƙuraishawa duk cijin ƙuraishawa tsoho kenan ku gaya masa irin wannan magana da suka shiru sun san matsayin abubakar fa atan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam fa akhbarahu sai wajen manzala ta sa sai ba manzala ta sama labari shi shi sai na Abubakar shi da kansa yanzu ya ce muna zaune da su Suhaib da Bilal da Salman al-Farisi sai Abu Sufyan sai suka ce ina ma da takuban Allah sun riki malikansu daga wannan makin Allah ina ma da sun ni kuwa sai na ce yanzu za ku gaya wa shugaban Quraisha wannan magana to ko zai zama maganan ta dame shi shi ma da ya faɗe ta ko kuma a yaje dai zai taɗi na aboki da aboki yayi da zuwa ne ma zo har wanda suka ce masa kaza da ce masa kaza fakala sai manzo su haka yace ya ababakar la'allaka aghadabtahum wataƙila fa wannan maganar da ka faɗan ka fusatar da su kada ka fusatar da miskinai nan ba kada ba ka fusatar da bayin Allah nan ka sa sun yi fushi fa an san da ka ba su ko ba su ji daɗin ta ba a duba matsayin su a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Mai ce ka rabu da wannan miskinin kush a tsaye ce abubakar karfa ka fusatar da su ba karfa sun ji haushin ka wannan magana da kafara la in kunta a aghabtahum idan ba ka fusatar da su laqad a rabbak ka fusatar da ubangijin ka ke in kai fushi in wayannan su kai fushi da kai to Allah zai fushi da kai matsayin miskinai matsayin talakawa matsayin masu rauni a cikin al'umma idan sun ji tsoron Allah in suka yi fushi da kai sai Allah ya fushi da kai sai za ka je ka walakanta wani miskini sai Allah ta'ala ya jarrabe ka da bala'i da musiba a rayuwarka kuma ba za ka tina cewa walakanta wannan mutumin da kai ne ya dawo maka ba a kai kare ta'ala shi sa manzala ta zuwa sai yake abubakar in fa fusa fusatar da su ka sa su kai fushi to Allah ta'ala zai fushi da kai ga sunan da sunayen su Salman al-Farisi da Suhaib da Bilal su ne miskinan sahabbai kuma wannan yana maka matsayin miskinai idan suka ji tsoron Allah fa atahum bakar bai cika zama ba musamman zai taho wajen su ai matsayin Abubakar ya wuce a cewa ya zauna a cikin kafansa saka maza maza sai taho ya zo ya same su faqala sai ce ya ikhwatahu ya ku yace ya ku 'yan uwana shine ma'anar ikhwatahu ya danganta su zuwa gare shi ya ku 'yan uwana ga ba zai sai ce ya ku fakirai yace ya ku miskinai yace ya ku 'yan uwana ta ya nuna su din nasa ne kina nasa ne aqabtukum don Allah magana da ne ɗazun ta sa ku fushi ta fusatar da ku na fusatar da ku zun magana na faɗan nan ta ɓata muku rai kalula suka ce a'a a ta ɓata mana rai ba ya gafiru Allah laka ya ukhayya ya farta maka Allah ya gafarta maka kai da sani amma da su to ka ji tausayin bayin Allah ta'ala sai ya ji tausayin ka sai ma ba dabaran ka bane ba wayon ka bane Allah ya ɗaukaka ka da ilimi ko da wadata ko da shugabanci ba Allah ce ta ubangiji ta ala zalika fadlullah yuti man yashi Allah ce Allah yake ba wanda ya ga dama daga cikin bayansa amma ba don kafi wane da wane ba to sai ka kaskantar da kanka ka ɗauki kanka ba wani abu ba su zama sa'o'inka ka ji tausayin su ka roƙa ka taimake su gurgudun iyawanka ka roƙi Allah ta'ala ya fitna su daga kuncin da suke ciki sai kaga su ma suna yi ta maka addu'a kuma in kana kyautata musu din kullum a cikin addu'a suke maka Allah ya saka masa da alkhairi Allah Allah Allah Allah biya masa bukatansa Allah ya maka kaza sai ka kuma addu'a tana bin ka ta bayin Allah sai ka ganin albarka a rayuwanka ubangiji ta'ala ya kare mu da karewansa Allah ya kara mana imani da tsoron Allah sallallahu wa sallam sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh